سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون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 Aa, kamar yadda muka saba saduwa a daidai wannan lokaci domin gabatar da karatu a cikin littafin ruhul adab wannan sati wannan karatu ba zai samu ba muna ba da uzuri dalili na farko saboda uzuri na bikin sallah da ake ciki uzuri na biyu kuma saboda wannan kadiyya mai girma wadda ta tunkaro mu wacce ta canja mana yanayi gabaki ɗaya wannan ya sa dole 'yan nishaɗat da abubuwa dole za su taƙaita to amma tare da haka 'yan uwa taƙaice ba tsawaitawa zan yi ba illa iyaka kamar yadda na kirawo kamar yadda muka ga rubutun cewa nasiha zan yi zuwa ga 'yan uwanmu ahlus sunna wanda wannan nasiha nasiha ce da ta shafi kowa da kowa a abin da nake so zan faɗa a takaice shine yan uwa na ahli sunna yan uwa na ahli sunna musamman matasa yana da kyau yana da kyau kada mu manta da cewa akwai gwadabe ko in ce layi da muke tafiya a kansa na ilimi da kuma tarbiyya ilimi tare da tarbiyya suke tafiya yayin da duk ɗaya ya saraya to ɗayan yana tashi a matsayin mara amfani ne ilimi babu tarbiyya baya ba da fa'idar da ake da bukata kamar da tarbiyya ba tare da ilimi ba ita ma ba ta bayar da fa'ida da yawan ‘yan uwa abin da suke mantawa kenan suka ga mutum yana takama da wani ɗan abu da ya sani da sunan ilimi sai ya halatta masa mutuncin kowa ya iya fitowa ya dara akan mutuncin kowa ya ci mutuncin kowa wannan kuskure ne ba daidai ne ba abin da ya faru a jiya kenan ko eh, shekaran jiya na wannan clip da ike yawo na shehin malamin mu malam eh, Muhammadu Kabir Haruna Gombe wanda ya zo gabatarwa ga ɗaya daga cikin matasan ɗariƙa Munir Koza ta kai shiga yana kambama shi yana ambaton shi da laƙuba da girmamawa Allah ya sani a nan kusa ba zan iya tuna wani abu da na kalla wanda ya tayar min da hankali ya sanya min damuwa a cikin zuciyata sama da wannan ba na ji bakin cikin abin nan matuƙar jin baƙin ciki wallahi sau biyu ina mafarkinsa na gan shi na kwanta bacci wallahi ne mafarkinsa na farka na ce ko wani abu ne ne wannan abun bai kamata a ce ya mun damuwar da zan yi mafarkinsa a bacci ba wallahi na je na sake yin alwala na yi addu'a na sake kwanciya wallahi sai da na sake mafarkin abin nan saboda abin ya bakanta mun zuciya matuka to amma tare da bakanta mun zuciya din da abin yayi ya kamata a yi handling din abin mu'amalar da ya kamata na yi ta tsakanina da wanda ike malami ne da muka haɗu da shi a aƙida a matsayinsa na ahalus sunna ba ita ce mu'amalar da zan yi wa ɗan uwa matashi ahalus sunna ba kamar yadda ba shi ne mu'amalar da zan yi wanda yake ƙasa da ni da muke tare da shi a aƙida ba kamar kuma ba shi ne zai zama kuma ɗabi'ar da zan mu'amalanci wani ɗan bid'a da zan yi masa raddi ko zan mayar masa da bid'ar da yake a kanta ba. kowane aji yana da irin nasa ɗabi'ar da ake masa tarbiyya a cikin harkar ilimi tana da muhimmanci Shamsuddin Az-Zahabi ya malamai suka mu'amalance shi a cikin siyar ka koma cikin siyaru a alamin nubala ka sha mamaki Ka ga yadda in ya zo tarjamar kasuwar gumin dan ka ga yadda yake yaban su in ya ɗauko ka duba kamar zindiki irin ibnu arabi al-hatimi at-ta'i zindiki da duk duniyar musulunci ta yi ittifaki akan cewa zindiki ne amma da ije yaban ibnu arabi mai ice a farkon sa al-allama aka cewa da shi sahibu tasanif ko sahibu tawalif aka kambama ibnu arabi sannan daga baya kuma aka zo aka koro jawabi a kansa ka koma ka ga me ya faɗa akan Abu Yazid al-Bastami sai ta iya beshi ka duba ka ga me ya faɗa akan Zunnun al-Misri amma abin da za ka ɗauka a cikin wannan abin na darasi ya malamai suka mu'amalanci wannan yabo da Shamsuddin al-Zahabi ya yi ga wa'annan 'yan bidiya. Ba za ka samu sun zage shi ba, ba za ka samu sun fito sun aibata shi ba, amma sun yi tsokaci akan wannan abin cikin ladabi, cikin girmamawa, cikin abin da ya kamata. babu shakka mun yi ittifaki tare da dukkanin yan uwa waɗanda suke ma'abota hankali kuma ma'abota san gaskiya wannan abin da ya faru kuskure ne kuskure ne wanda wallahi azimu na jima ban ga abin da yake ya taba min zuciya ban ji daɗin sa ba irin wannan wallahi mafarkin sa ne ban san sau biyu ina mafarki saboda ya bakanta min zuciya amma kuskuren nan ya ya kamata mu mu'amalance shi mu gyara shi kowane kuskure akwai yadda ake gyara shi kowane kuskure da akwai yadda ake gyara shi in ka bi wata hanyar gurin gyara wani kuskuren kuskure ne malamin nan namu yayi kuskure wannan yana nufin ni yanzu na zo na sa kyamara na zage shi wannan yana nufin na manta da dukkanin alkhairansa da ishin fada a tarihin rayuwarsa wannan yana nufin mu manta da duk alheransa da muka san shi da su shekaru talatin da kaza da suka wuce a baya kawai saboda ya yi wannan abin guda ɗaya na kuskure la'alla wanda i gabatar ɗin ma bai san waye shi ba la'alla kawai haɗuwa ce ta iya makka la'alla haɗuwa ce ta guri kaza bai san haƙiƙanin wane ne shi wannan mutumin da ya koɗa ba babu shakka ya yi kuskure amma ya kamata mu mu'amalanci kuskuren mu. malaminmu ya yi kuskure baya nufin ni yanzu ni a matsayina na ɗan ƙaramin almajiri na fito na sa kyamara na ci mutuncin wannan malamin in ce malam ka sauka daga kan layi ka zama ɓatacce ba a kan daidai kake ba in ci mutuncinsa wani image nake ba wa duniya a kaina ni yanzu ina cin mutuncin malamina ashe gobe idan wani ɗan bidi'a ya ɗauko malamina ya sa shi a kyamara yana zagin sa bai kamata na sa damuwa a raina ba domin ni na buɗe ƙofa ni na buɗe ƙofa lokacin da lokacin da ibn al-arabi al-maliki yayi wa ibn hazm kaca-kaca yayi masa raddi ya taba shi a cikin al-awasim min al-qawasim da al zahabi yazo tarjama ibn al-arabi a cikin siyaru alamin nubala sai da ya hakaito wannan matsalar amma me yayi sai da yayi tsokaci saboda ɗalibai irin mu mutasirantu da darasin zahabi ya ce ibnul arabi babban malami ne kai ya ce ibnul arabi babban malami ne kai amma kada fa ka manta shi wannan mutumin da kake ganinsa sa ibnu hazmin ba sa'an ka bane ta fuskar karatu na gaba ne da kai yana da sabika akan harkar karatu sannan malami ne na mahaifinka sannan ya fi ka nauyi a ilimi saboda haka yana da kima da darajar da bai cancanta ka gaya masa wa'annan lafuza da kalmomi da ka gaya masa ba ya ce amma tare da haka da kai da shi ɗin duk mutanen kirki ne muna muku addu'a Allah ya ji kanku da rahama Allah ya gafarta muku wannan wai dan a koya mana ne dan a koya mana cewa shi karatu ko da na gaba da kai in yayi kuskure to ba da kowane irin lafazi ba da kowane irin yanayi zaka fito ka ce zaka yi gyaran kuskuren ba da yawan mutanen da suka fito akwai ƴan uwa Allah ya saka musu da alkhairi mutum biyu zan iya ambatan su da akwai malam Jamil eh, malam eh, Jamil Bauchi Allah ya saka masa da alkhairi da akwai malam Muhammadul Bashir As-Salafi Zaria shi ma na saurari jawabansa su biyun nan sun yi ƙoƙarin kwatanta ambatan kuskuren da kuma nuna cewa ba sa tare da wannan kuskuren da siga ta girmamawa da kuma ladabi na ɗaliban ilimi tare da ambatan alkhairan shi malamin da ya faɗa cikin kuskure amma ba su soke shi ba ba su muna ladabi zuwa gare shi ba illa iyaka sun bayyana mauƙifinsu akan cewa wannan abin kuskure ne amma dubin dubatar ɗalibai suna nan da yawa muna gansu wanda abin nan ya tayar min da hankali ɗalibi yana da awar shi ahalus sunna ne ya iya sa kyamara ko ya iya yin taifi ne ya rubutu kawai damo da sau ɗaya ka samu malam muhammad kabir gombe ya yi wani abu da ka ɗauke shi a kuskure ka zo ka zage shi ka ci mutuncinsa yau ka zagi malam gombe gobe kuma wa za ka zaga kuma ahalus sunna ne kai jibu kuma wa za ka zaga idan malamin ka yi kuskure haka ya kamata ka yi masa haka ya kamata ka wa malamin ka idan ya kuskure a nan ƙasar muke tare da ku a nan ƙasar Najeriya aka samu ɗaya daga cikin malaman ɗariƙa Haris Jos sunansa kenan Haris ya fito yayi da'awa ice Shehu Ibrahim shine annabinsu da yawa daga cikin 'yan ɗariƙa ba sa tare da shi akan wannan kan wannan da'awar dai yayi wannan shaɓaɓar ya faɗa ƙarara yace su Shehu Ibrahim shine annabinsu kada ka manta duk wani tsagira da ake nema a cikin ɗariƙa da akwai shi a cikin tafiyarsu mai karyayyen haƙori a cikinsu yake mai wancan rashin kunyar a cikinsu yake amma kaf ina wa'annan matasan marasa kunya suke baka ji kalmar mutum ɗaya ya fito ya zage shi ba amma a cikin satin sai shi ya sake fitowa shi malamin da kansa ya ce kalmar da na faɗa wancan sati a karatu manya ko wacce daga cikin ƴan uwa sun kirawo ni sun nusar da ni sun ce mun kuskure ne to na gamsu wannan abun kuskure ne na janye ɗan ɗariƙa ne fa wannan ɗan ɗariƙa ne fa'i wannan ya zo ya ɓarna amma da yake yana da kima ta shekaru a cikinsu yana da girma na daɗewa yana da awa a cikinsu bai halatta wa matasan da suke tare da shi a cikin aƙida mutuncinsa ba amma a yau ni ne zan yi kuskure ni ne zan yi kuskure da Allah wajen karatu dan uwana ahlus sunna da muke tare da shi a aƙida shine zai kafa minbari ko shine zai kafa majalisi ya ci mutunci na ya zage ni kuma tare muke da shi a aƙida ga ta wa ma yake ta mu kananan almajirai da sauransu ga malam babban malam ya yi abin da yake na kuskure ne ka duk abin da kananan ɗalibai suke yi waye zai samu aminci kenan yau in an yi wannan malamin gobe kuma wa za a yi wa ba malamin da baya kuskure ba malamin da yake ma'asumi wannan aqidan mu ce duk malaman mu ba ma'asumi ba wanda baya kuskure kuma ba wanda baya faɗa kuskure amma kurakuran malamanmu ya ya kamata mu dinga mu'amalanta su ya ya kamata mu dinga mu'amalanta kurakuran malamanmu shekara kusan talatin da kaza baya da ta wuce Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi ya taɓa yin kuskure ya taɓa faɗawa cikin kuskure ya rubuta kuskure a cikin littafinsa Al-Aqidatu sahiha ya rubuta cewa duk abin da ake faɗa a cikin jawahirul ma'ani jingina wa shek abubakar eh, jingina wa shehu tijjani ake yi jingina wa shehu tijjani ake yi ita ba ba maganar sa bace ma'ana kaman aliyu harazimi shine ya kirkiri magana yake jingina masa wannan magana da mala abubakar gumi ya rubuta ta kuskure ce kuma da yawa daga cikin ɗaliban ilimi sun tabbatar da cewa wannan abun kuskure ne amma aya suka mu'amalanci kuskura daga cikin waɗanda suka yi mu'alaja wannan matsalar akwai Dr. Sani Rijiyar Lemo Allah ya ƙara masa lafiya ya ba da kissar labarin abin da ya faru a cikin wannan littafin nasa littafin da ya rubuta na tarihin Malam Ja'far ayyami ma'adda'iyatil jalil wa mufassiru tanzil a Sheikh Ja'far Mahmud Adam Dr. Sani ya kawo labarin ya ce lokacin da Malam Abubakar Mahmud Gumi ya wannan kuskuren ya ce risala ya tashi ya rubuta cikin girmamawa da mutuntawa zuwa ga Malam Abubakar Gumi abinda ya yi ‘yar ƙaramar risala, ya yi kaman ta'aliki wa littafin al'aƙidatu sahiha ɗin, bai fito ya tozarta Malam Gumi ba, sai ya nemi abokinsa Dr. Jala Jalungo, ya ce Malam Jala Jalungo zo, da Allah ni Madina zan tafi lokacin malam yana ma Madina sai ya ɗauki littafin sai ba malam Jala Jalingo ya ce da Allah a ce a kai malam Gulu a ce ga ɗan tsokaci da ɗalibai suka yi dangane da abin da ya faɗa cikin littafin Aqidatu Sahiha wannan maganganun tabbas na Shehu Tijjani ne Abubakar Gumi ya karɓi takarda daga ƙaramin ɗalibi ya masa ladabi ya girmama shi a cikinta ya kalla i duba i tabbatar ya yi masa reply reply din shi ma yana cikin wannan littafin malam gumi ya jinjina ice tare da karancin shekarunka amma na haiba hankalinka cikin girmamawa ya karbi nasihar da aka yi masa ina irin wa'annan ɗaliban yau yau irin wa'annan ahlus sunnan su muke sha'awa su muke kishirwa samu waɗanda suke ƙaunar malamansu ƙauna ta haƙiƙa ƙauna ta gaskiya waɗanda suka yadda malamansu ba ma'asumai ba ne waɗanda suka yadda idan malamansu sun yi kuskure za su ba hanyar da ta dace gurin gyara kuskuren amma ba ka fito social media ka ci mutuncin malaminka ba ya za a yi ahlus sunna ya fito social media ya ci mutuncin malaminsa yan bidi'a kuma suna kallon ka kana cin mutuncin malaminka na sunna wai kana masa raddi da ko inda dama already mun sani suna sanye da rigar sunna amma kwanaki mun ji su 'yan shekarun baya suna zagin malam jafar sun zagi malam albani duk wani malami da muke takama da shi na sunna sun zage shi so wayannan su ma sun fito wannan karan suna zagin malam kabiru gombe wannan ba ma damuwa da su amma mu damuwar mu ƴan uwanmu ahlus sunna na haƙiƙa ƴan uwanmu na sunna kada ku bari wayannan su shigo cikin ku su sa muku wannan ɗabi'ar ta raina malamai kada ku bari kada ku saki su dalata muku wannan wannan tarbiyyar ta girmama malamanku girmama malamai baya nufin malamin ka in ya kuskure ka bi shi a kuskura. tana nufin ka girmama malamin ka ka kimanta shi in ya kuskure ka sanya za ka yi ka bi ka gyara masa kuskurensa amma cin mutuncin malamai cin mutuncin malamai da yawa da malamai guda nawa ne ga sunan a tarihi sun yi kuskure ga kuma ƴan uwansu malamai suna gyara musu da hanya ta kima hanya ta mutunci hanya ta ƙauna 'yan uwansu ma malamai sai sun mutunta hanyar mutunci suke girmama su malam kabir ya gabatar da ɗan bidi'a ya yi abin da yake kuskure ne ina da malami wanda yake yana da alaƙa kai tsaye da malam kabiru gombe zan je gurin wannan malamin nawa zan kai kuka ce aka rama kallawa abin da malam ya yi wannan malamin kai tsaye zai iya kiran malam kabiru gombe ce malam ya aka yi kaza malam a gyara kaza malam yana maka yanzu tare da shi akwai da yawa daga cikin manyan malamanmu suna garin makka tare da shi a can a yanzu haka malamai nawa muka yi kira a waya muka ce malam gafa abin da ya faru a kira malam a zauna da shi a gaya masa ga abin da ya faru wannan hanya ce ita ma malamai nawa muke da su a yanzu anan a ƙasa wanda suke dattijai ne sa'annin malamin ne ta fuskar shekaru za su iya kiransa ko wata hanya da za su iya bi su masa amma mu ƙananan ɗalibai kada mu buɗe wannan ƙofar karamin ɗalibi ya buɗe wa kansa ƙofar zagin babban malami don malamin ya faɗa kuskure kai ma gobe za ka faɗa kuskure in za ka karantar wallahi sai kai kuskure wata ran wannan yana nufin ɗan karamin ɗalibi da la'alla ka zaunar da shi a gabanka ka karantar da shi ilimi kaga shi ma ya sake mara yana maka raddi wannan shine abin da zai faranta maka rai ya daɗaɗa maka rai wannan baya nufin ana ba da kariya wa kuskuren kuskure kuskure ne ba ma tare da shi wanda ya san mu ya san ba mu da alaka da yan bid'a ba mu da wata alaka da ɗan bid'a kuma ba wani dalilin da zai sa mu girmama wani ɗan bid'a ko mu yabo wani ɗan bid'a ba ma tare da su sunna kawai mu muka sani wanda duk yake tare da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake rike da usul na ahlus sunna yake rike da aqidar ahlus sunna wannan dan uwan mu ne babba yake ko karami amma zai iya yin kuskure kamar yadda duk wanda baya tare da usul na ahlus sunna duk wanda baya tare da sunna ba ma tare da shi ko ne ne mu ahlus sunna ne a rayuwa da bayan mutuwa kuma ba abin da zai raba mu da sunna kamar yadda ba abu da wata alaka ba mu da wata alaka da yan bid'a ba mu da wata alaka da yan bid'a kuma su ma yan bid'a sun san mu ba mu da alaka da su wallahi kyautan mu ka dauka ka ba yan bid'a ba za su karba ba kyauta ka ce wa yan bid'a ga wannan ka ɗauke ni ka ba su su kyauta me za su yi da ni saboda sun san babu alaƙa tsakaninmu da su saboda haka ni babban kira na babban kiran da nake zuwa ga 'yan uwana ahlus sunna matasa mu farka mu farka mu bude idanuwanmu kada mu nuna wa duniya cewa malaman mu ba su da mutunci a idan ko da kuma malaman mu sun yi kuskure malaman bidi'a guda nawa ne suka yi kurakurai a iya ƴan watannin nan a ƴan watannin nan ɗan bidi'a ne babban malamin bidi'a ya fito yayi fatawa ta jahilci da hauka wa kaji a cikin su ya fito ya jahiltar da malamin wa kaji a cikin su ya fito ya ma ce malam wani yayi kuskure su suna da hanyar da suke bi su gyara guda nawa ne a cikin su suke yin shirme suke yin ba daidai ba amma mu yau babban malami babban malami malami mai kima malami mai daraja zai yi abu na kuskure ɗan ƙarami wanda in ka kwatanta shi da daidansa babu ne amma wallahi azimu ɗan ƙaramin ɗalibi wani ma sakandare yake yi bai gama ma sakandare school ba wani jami'a yake bai fita ba kai ma kana zuwa gurinsa ka zauna ka buɗe littafi ka yi karatu amma wai ka sa kyamara ka zage shi ka ce da shi ya zama batacce don me don ya yi kuskure don ya yi kuskure ka ɓatar da shi ka zage shi ka ci mutuncinsa kuma su dan ka ɗalibi kuma kana son Allah ya maka albarka a rayuwarka mu sani lamarin addinin nan lamari ne fa na Allah Allah ne ya haɗa mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole sai mun so junanmu dole sai mun ƙaunaci junanmu kuma dole sai mun nisanci kurakuran da muke aikatawa da ban yi niyan na fito ne wannan a yi min afuwa network ne ke ɗaukewa saboda haka ‘yan uwa ya kamata ya zama dole mu koma cikin hayyacinmu mu koma cikin hankalinmu mu san me muke yi in ba haka ba wallahi za mu ba da ƙofa wa magautanmu su yi mana lalata wallahi za ku yi kuka da idanmu muka ci gaba da tafiya a haka za kuka wallahi azimu lokacin da kuka ba zai mana amfani ba Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alai yana yin wata nasiha a cikin littafinsa Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi anil Munkar a cikin littafin shafi na 16 Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake ambatan kurakurai guda biyu da ƴan uwa suke yi a babin umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna kuskure na farko shine mutanen da suke kamewa su ce ba za su yi umarni da kyakkyawa ba ba za su yi hani da mummuna ba saboda Allah ya ce allazina amanu alaikum anfusakum to tunda ya ce alaikum anfusakum to su babu ruwansu wanda irin wayannan tun farko sai na Abubakar ya ba su amsa sai ce to sai mutane na biyu yace wal fariqu thani tawaga ta biyu ta mutanen da suke kuskure a babun al'amru bil ma'ruf yace man yuridu an ya amura wa Shi ne mutumin da yake sanye umarni da kyakkyawa ko ya hani da aikata mummuna imma bi lisani wa imma da himu mutlakan ko da yadda harshensa ko da hannunsa shi kawai inda dai ya ga mai kyau sai ya yi umarni da shi shi in ya ga mummuna sai ya ce zai hani a kansa min ghairi fiqhin ibn taymiya ce amma suna yin irin wannan aikin ne ba tare da fiƙihu ba ba tare da sanya tunani kyakkyawa akan wannan umarnin ba ko kuma kyakkyawa yanzu duk wanda ya ga abin da ya faru an girmama ɗan bid'a kuskure ne amma saboda haka sai ka ce bara ka zo ka gyara za ka yi umarni da kyakkyawa bara ka yi hani da mummuna amma hanyar da za ka bi shine malamin da i wannan bari ka sa hotonsa ko bari ka rubuta sunansa ka zage shi tare da darajar da yake da ita a cikin al'umma tare da hidimar da iwa sunna amma tunda ya faɗa wannan kuskuren bari ka zage shi kai wannan ita ce hanyar da za ka ke umarni da kyakkyawa to ibn taymiya yace wannan shine kuskure kuskure daga cikin kurakuran da ake yi gurin umarni da kyakkyawa mutane suna yin sa min ghairi fiqhin ba tare da fahimta ba wala hukumin ice babu kyautatawa a cikin aikin wala sabrin babu juriya da hakuri gaggawa kana ganin kuskure ya faru bari ka zo ke raddi ba za ka tsaya ka ɗan yi tuntuɓa shi asalin wanda yi kuskuren ma tuntuɓe shi malam me yasa akai kaza la'alla ka ji akwai wata kofa da za ka iya bashi ta hansari la'alla ka ji kaza la'alla ka ji kaza a ka rufe wannan kofar kai saboda kai ba a yin kuskure a cikin dictionary ka kai buri kake babu hakuri jira kake kawai a kuskure kai ka ce mutum ba shi da wata aikin yi kawai jira yake dama wani malami ya kuskure ya zo ci mutuncinsa ba daidai ba ne ibn taymiya ice wala sabrin wala nazrin babu nazari fi ma yasluhu min zalika wa ma la yasluhu babu nazari a cikin shin menene abinda da in nayi gyaran da shi ya dace ayi yi da shi menene kuma abin da in aka yi gyaran da shi bai dace ba wa ma yuqdaru alaihi da kuma abinda ake da iko na ai gyaran da shi wa ma la yuqdar ashe kafin kai umarni da kyakkyawa ma ko kai hani da mummuna da akwai waɗansu abubuwa da dole kana da buƙatar su kana da buƙatar su yaushe za ka yi umarni da kyakkyawa yaushe za ka yi hani da mummuna da me za ka hana shin wanda za ka hana ɗin nan in ka hana shi kai ka cancanci ka hana akwai kuskuren da akwai wanda yake gyara shi akwai kuskuren da kai ka san ba za ka iya gyara shi ba na gaba da kai ne zai iya yin sa akwai kuskuren da na ƙasa da kai ma zai iya yin sa dole sai ana yin auna al'amura akan irin wannan mizanin amma kada mu zama mun sarayar da abin da yake tarbiya jigo ce ta tafiya a harkar da'awa Tarbiya, tarbiya ƴan uwa mu ahlus sunna mu ahlus sunna ba in tasha bane ba ƴan tasha bane ba mu muna da tsari muna da tarbiya, muna da malamai islamiyya muke zuwa da zaure muke zuwa mu tsuguna mu yi karatu muna da tarbiyya ana ba mu tarbiyya kada mu bari waɗansu da ba 'yan cikinmu ba su zo su dinga mana barbarar tunani suna sa mana wata ɗabi'a da ba ta mu ce babu wanda ya kai ahli sunna san alkhairi wa al'umma ba wanda ya kai ahli sunna wa nasiha wa al'umma ba wanda ya kai ahli sunna zurfin nazari da yin abin da ya kamata an yi kuskure ya kamata a gyara kuskure ya ya kamata a gyara kuskure da zaki da cin mutunci da aibatawa da rashin tar kamar yadda na faɗa wannan abin da aka yi kuskure ne wallahi ba mu ji daɗinsa ba na rantse da Allah sau biyu ina mafarkin sa na kwanta bacci sau biyu Na yi na farko na ga an zo za a ja masa baki na farka malam nai wallahi na sai da na sake alwala na da na sake kwanciya wallahi na sake mafarkin Eh, saboda haka ‘yan uwa masu albarka a takaice saboda yanayi na network na ga yana ta min rawa eh, ina da nasiha guda biyu a ƙarshe nasiha ta farko ‘yan uwa na ahlus sunna mu lazumci karatu sannan mu lazumci tarbiyya kada mu bari waɗansu da suke a daji su zo mu ma su kaɗa mu mu daji mu sauka daga kan abin da yake shine asalin mabda'in mu za mu karatu za mu karantar za mu umarni da kyakkyawa za mu hani da mummuna tare da haka za mu girmama malamanmu za mu bi su cikin abin da yake na daidai abin da suke na kuskure kuma ba za mu bi su a kansa ba wannan kuma ba zai sarayar da su da mutuncinsu a mu ba wannan ba zai sa mu zage su ba wannan ba zai sa mu raina su ba wannan ya saɓa da tsarin da'awa ta ahlus sunna babu rashin kunya babu fitsara a da'awar ahlus sunna wannan shine abu na farko abu na biyu magabatanmu da suke shugabanninmu ko manyanmu wakilanmu ne su ji tsoron Allah su mu a cikin lamarinmu muna girmama su muna kimanta su kuma muna ƙaunar su amma su sani mu ba mu da wata alaka da 'yan bidiya ba mu da wata alaƙa da 'yan bidi'a kuma duk wata hanya duk wata ƙofa da za ta ƙarfafi wani ɗan bidi'a duk wata ƙofa duk wata hanya da za ta sa wata bidi'a ta numfasa ba ma tare da ita kuma ba za mu taɓa ba ta dama ba kuma ba za mu taɓa kasancewa tare da 'yan bidi'a ba la a kowace irin hanya la ta kowace tsakaninmu da ɗan bidi'a mu gaya masa gaskiya i gyara kuskurensa duk abin da ba gyara ga ɗan bidi'a ba mu ba mu da wata alaƙa da ɗan bidi'a ko ta harkar mu yi masa mujamala kara ko mu ce bara mu sassauta masa saboda ya zama ya shigo ya ya fahimce mu ta hanyar sanyi mu ba mu da wata alaƙa da wannan tsakanin mu da ɗan bidi'a za mu masa bayanin bidi'ar sa da yake bidi'a ce ballantana 'yan ɗariƙa tijjaniya da kusan mu'uzamin abin da suke a kansa shirka ne allantar da shehunai zagin Allah raina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wanda wannan ya zama shine tafarkin su ko gwadaban su wannan babu magana wata wata kara ko wani ya kumbiya kumbiya mu da su gaskiyar magana sannan duk wata salo ko wata ɗabi'a ko wani hali wanda zai bayu zuwa ga a cewa a sassauta ko a wani jasa a wani wuri ya yi wani menene wannan gaskiya mu ba ma tare da shi ba ma tare da duk wani tsari mai kamata wannan haɗin kai a samar da haɗin kai saboda haka ‘yan uwa masu albarka mu ba wani haɗin kai da za mu yi da wani ɗan bidi'a ba wata wata hanya da za mu fito da ita wacce take saɓanin abin da musulunci ita na damana in ɗan bidi'a yana son mu haɗa kai da shi in ɗan bidi'a yana son mu sassauta a kansa ya sauka da kan abin da yake na bidi'a ya girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama tauhidin Allah ya bar shirka ya bar bidi'a. ya bar sabon Allah ya dawo ya zama ahlus sunna amma matukar ya doge akan bid'arsa matukar ya doge akan shirkarsa uba ma tare da shi kuma ba za mu tafi tare da shi ba ballantana uwa uba ba wai ya rike iya ma akan bid'ar tasa ba ya zama kuma mai yaƙa sunna ne shi ha ba malam ya zama kuma shi din mai yaƙa sunna ne to wannan in ya hango mu ma ya canja hanyar mu ballantana ya zo shiga karkashin lema mu ko karkashin inuwa mai ce zai zo jikinmu zai mana barbarar wani tunani akan cewa mu haɗa kai mu haɗa kai akan me akan alkitabu was sunna ake haɗa kai a bisa fahimtar magabata na ƙwarai wannan shine abin da ake haɗa kai akan sa duk wanda ba akan wannan kuka haɗu da shi ba ba kwa tare ko da kun haɗa baki ku ce kuna tare ba kwa tare da shi wannan ƙarya ce aqidar alwala wal bara tana nan a raye kuma ba wanda zai kashe ta dan haka wannan a takaice yan uwa masu albarka Shi ne abin da wallahi ke ta damu na a rai kuma kusan dole ce ta sa ni kawai na fito duk wanda ya san yanayi na ya san ni ban saba yin magana irin wannan yanayin haka ba amma lallai lallai abin da ƴan uwan mu ahlus sunna suke musamman matasa na faɗar maganganu marasa kyau akan malaman su in suka yi kuskure wannan shi ma kuskure ne babba kuma ba ma tare da shi akai kuma muna nasiha da a gyara a daina a ji tsoron Allah a daina ba daidai ba ne in dai ka tambayi mai hankali zai ce ma wannan abun ba daidai ba ne tare da cewa kuskuren da malamin yi a matsayinsa na kuskure kuskure ne kuma ba ma tare da wannan kuskure kuma har abada ba za mu zama tare da shi ba amma kuma wannan shi ma baya buɗe kofar matasa su fito su yi abin da suka dama mu ji tsoron Allah Allah tabaraka wata'ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya tabbatar da mu akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaskanta bid'a da shirka da duk wani abu da yake kishiyantar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗaukaka sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam